وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين sai suka kafirce ma waɗannan ayoyi bayanannu suka ƙi yarda da su alhali zuciyoyinsu sun yi yaƙinin cewa daga wurin Allah suke saboda zaluncinsu da girman kansu daga bin gaskiya ka yi tunani ya kai wannan manzo yadda ƙarshen maɓarnata a bayan ƙasa yake kasancewa saboda kafircinsu da ɓarnarsu hakika mun halakar da su mun dirkake su gaba ɗayansu